mai martabar sarki allah ƙara wa sarki lafiya da imani masu girma manyan baƙi da aka ambata an ambace su a mun afuwa saboda yanayin lokaci kowa da kowa musamman angwaye da amare na alkur'ani kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin mai girma tsohon gwamnan jihar kano kuma shugaban faki na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje sannan shugaban cibiyar raya addinin musulunci ta Ganduje a madadinsa nake tsaye a wannan waje don na taya mai martaba sarki murna da farin ciki na samun wannan alkhairi da ya sauka a wannan gari mai albarka da jama'ar garin gaba ɗaya da iyayen yaran gaba daya da su kuma ɗaliban da duk wanda ya halarci wannan taro kowa san taro ne mai tarin albarka wannan ya daidai da abin da cibiyar raya addinin musulunci ta ne dama take yi na bunƙasa karatun alƙur'ani a sassa daban-daban wanda daga ciki akwai tsara musabaka ta karatun alƙur'ani ta faɗin jihar kano a kowace shekara wadda sama da shekaru ashirin muna gudanarwa da haka irin wannan mai girma gwamna tsohon gwamna yakan ji daɗin irin wannan taro yakan yi farin ciki kuma ya kai na biyu iyayen wa'annan yara muna cewa murna garin gaba daya domin inda ake karanta alkur'ani da gurbin da ake karanta alkur'ani rahama tana sauka a wajen alkhairi yana karuwa a wajen ana korar shedanu a wajen sannan ra albarka tana annabi alaihi salatu wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونكم فيما بينكم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده معنى فإن إذا أتت وأنا كانت لتابع الله فأتي وأن المركتين وأن الدرجة وداو بزي تاسوك أو أن وجه رحمة ذات سوكا ملائكو ذات za su kewaye wannan wajen sannan ga alkhairi mai yawa sannan kuma allah zai ambaci zai ambaci waɗannan masu wannan karatu a usafiyayyu su ne mala'iku don haka albishiru littafin allah shi kadai ne allah madaukin sarki ya sa masa albarkar da ba a taɓa samun wani abun karatu kamar sa ba ne in ka zo ka fara karanta shi kana cewa amin za a ce lada goma lamun lada ashirin mimun lada talatin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ana nufin alif lamim su ne harafi ba a'a alif kadai in ka ce lamun kadai mim to waɗannan yara da irin wannan har suka haddace alqur'ani ya za ka yi magana da wannan girman lada sannan bibiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi muna taya ku muna da wannan aikin alkhairi wanda suke karanta littafin Allah innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan da tabu wannan ma wata albarka ce masu karanta littafin Allah suka tsaye da sallah suka bayar da zakka Allah ya ce wannan kasuwanci ne da ba a faduwa kasuwanci ne da ba a faduwa malamai da suke karatu Allah ne ya nada musu limancin shaidar shiga ayi yi sallah albishirun annabi alayhi salatu salam yace ya ummul qaum yace aqra'uhum kitabillah da haka duk wani mai karatun alkur'ani kan da ya samu na limancinsa daga bakin manzon Allah ne yace wanda zai limance ku zai jagorance ku zai muku salla wanda ya kowa iya karatun alkur'ani na na Allah ne da haka wannan masarauta Allah ya kara mata albarka wannan dalibai Allah ya muku albarka gaba ɗaya duk wanda ya zo wannan wurin Allah ya sa masa albarka a madadin cibiyar raya addinin musulunci ta Kano karkashin jagorancin mai girma tsohon gwamna nake cewa muna yi wa kowa murna da farin ciki da wannan gari subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh